abin ga hanya biyu ya ce ko gwamna ne sanata bala abdulkadir ya sa ake ci masa mutunci ko kuma ya ce saboda ya ce iyaka na abudu wa iyaka na sta'in shine dalilin da ya sa ake ta faman musgunta masa a jihar bauchi to ni yana ganin cewar wasu malamai wanda suke nisan duniya ba a cikin jihar bauchi suke ba da kuma wasu malamai da ya zamanto son zuciyarsu suna na a cikin jihar bauchi kuma sun san gaskiya al'amari yawa kamin kai magana hmm. eh, idris yake cewa wai a daina yanko maganansa ana magana ba ga shi ma ya yanko na honorable Nuhu zaki ya zo yau eh very good eh kwarai da gaske sarki zaki to ai ka san da yawa shi din ma yakan faɗi batutuwa sannan ya zo ya janye daga kansu yakan faɗi abubuwa da ya zo ya warware kansa wannan ai ba bakon abu bane wannan ba bakon abu bane eh magana yanka magana wani ba bakon abu wanda sai a sa complete din maganganunsa ai ko yawwa To, alhamdulillah, abinda nake so dai wancan hadisi da na kawo wanda yake tabbatar da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan kana so ka yi nasiha wa shugaba, hmm. to lalle zaka rike hannunsa ne ka masa nasihar a gefe idan ya karba to dama abin ake nema kenan idan bai karba ba kuma ka sauki nauyin da yake kanka iya abin da yake kanka kenan amma fitowa ah, a fili a ce za a musu kuma wannan hadisi da farko yan uwa duk da malamai akwai waɗanda suka yi maganganu akan ingancinsa ko rashin ingancinsa amma abinda kawai zan karkata akai wata magana da Muhammad Nasiru Dinar Albani ya kawo shi kansa yana tafiya akan wannan hadisi ya inganta saboda lura da wa'insunsa akwai kuma malamai da yawa wanda sun faɗi irin waɗannan maganganu hadisin yana nan a cikin almusnad na al-Imam Ahmad bin Hanbal idan ka duba shafi na 48 a mujalladi na 24 haka hadisin yana nan a cikin as-sunna na Ibn Abi al-Asim wato a mujalladi na biyu shafi na ɗari biyar da ishirin da ɗaya yana nan a cikin alkamil na ibnu adi mujalladi na shida shafi na ɗari biyu da tamanin da biyu haka a cikin attarihul kabir na al'imamu Buhari mujalladi na bakwai shafi na sha takwas haka a cikin al-mu'jamul kabir na al-imamu tabarani mujalladi na goma sha bakwai shafi ɗari uku da sittin da bakwai haka yana nan a cikin al-mustadrak na al-imamu hakim mujalladi na uku shafi ɗari biyu da casa'in; haka yana nan a cikin al-mughni na ibnu qudama mujalladi na ɗaya shafi na sittin da tara; haka yana nan a cikin ma'rifatu sahaba na abu nu'aymin mujalladi na 4 shafi na ɗari biyu da ina nufi hadisi na dubu biyu da da da ɗari ɗaya sittin biyu; haka nan yana nan a cikin al-majruhin na ibnu hibban mujalladi na biyu shafi ɗari da arba'in 147 haka nan shi kansa albani yana inganta wannan hadisi a cikin zilalul janna wato yana da wani littafi mai suna zilalul janna mujalladi na biyu shafi 522 idan ka duba a cikin at-tamhid na ibnu abdul barri mujalladi na shafi na 58 to duka sun kawo wannan hadisi din da muka kawo a inda yake cewa shugaba ba za ka yi fito na fito da shi ba ba za ka fito ka masa nasiha a fili ba a'a za ka kama hannunsa ka je gefe ka masa nasiha idan ya karba dama wannan shine abun da kake nema idan bai karba ba to kuma dama ka sauki haƙƙin da yake kanka iya maganar kenan kuma wannan batu alhamdulillah wato sarki zaki idan muka lura ai akwai bilkisu idan kana karanta alkur'ani mace ce fa mace ce wanda bilkisun nan tana da waɗanda suke kare ta suna cewa ma wato kamar su majiya ƙarfi ne mm-hmm. ma'ana dukkan wanda zai iya zuwa za su iya gaba gaba da gaba da shi ah. lokacin da suke gwada bilkisu ko bilkisu akan cewa take cewa a'a innal muluka إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها وكذلك يفعلون gwamnati mai karfin iko idan ta zo takan mayar da masu girma makaskanta kaga mace fa mace ce na'am mace sarki zaki amma take da irin wannan basira ta ce a ah, bata yadda da wannan ba hmm. bata yadda da wannan ba ma'ana ita bata rudu da karfin su ko jin cewa suna da karfi ko wani abu ba a'a ita ta riga ta karanci meye gwamnati to saboda haka da Allah yana da kyau mu kula wannan hadisi gaskiya ne shi yasa ibnu rajab rahimahullah abinda Ibn rajab yake cewa yake cewa wa kana salafu idza aradu nasihata ahadin su magabata idan suna so su yi nasiha wa wani wa'azu wa'azuhu sukan masa wa'azin sirran a ɓoye hatta qala ba'duhum har ma wasu suna cewa man wa'ada akhahu fima wato bainahu wa bainahu fa hiya nasihatun idan ka yi nasiha wa mutum tsakaninka da shi to wannan fa ita ce nasiha a ji da kyau in tsakaninka da shi ka masa to wannan ita ce nasiha yawa sannan wa man wa'adahu ala ru'usin nasi amma duk wanda ya fito fili ya bayyana shi ya fito fili ya masa to fa inna ma wabbahu a'a wannan ka ya tozarta shi ne ya tozarta shi Wannan ba nasiha bace wannan ba nasiha bace tozartawa ce kuma duk wanda zai ce ba haka ba shi din in an bi shi da irin wannan usulubi ba zai yadda ba kuma zai ce ba a masa adalci ba so ya kamata shi ma sai ya kokari ya kyautata idan ka duba a cikin jami'ul ulumi wal hikam na ibnu rajab zaka tadda wannan magana shafi 225 haka nan kuma sarki zaki watan su abinda suke faɗa waɗannan malamai suka ce israrun nasiha li'ulil amri watan ɓoye nasiha, sirrance nasiha ga shugabanni yana jawo sauƙin karɓansu ga nasiha. Hmm. Eh, yana yana sauƙaƙa karɓan nasihan. Ibnul Qayyim abin da yake faɗa rahimahullah yana faɗa yake cewa innaka lallai kai ɗin nan a watan ba za ka yi martani wa wanda ake masa ɗa'a akan kuskurensa ko kuma ka bijirar da kuskurensa a tsakanin al'umma ko a tsakanin jama'a ya ce kaga a nan a lokacin zai zama watan kai ɗin za ka iya fadawa cikin kuskure na biyu ibn al-qayyim yake faɗan wannan maganar ma'ana ta yiwu a lokacin ya bijire wa wannan nasihar ta yiwu yana iya yiwuwa to idan ya bijire mata kuma kaga an samu wata kuskure kaga bayan da ga kuskuren da ake ciki kuma ga wata kuskuren ta karu to akan a tsaya akan kuskure guda biyu to a takaita akan kuskure ɗayan ai ya mafi a ce kuskure biyu ne hmm. to ala ayi halin waɗannan duka hanyoyi ne shi yasa kaga a Sheikh Abdulaziz bin Ubas, yana faɗa yana cewa laysa min manhajis salaf ba manhajin magabata bane at-tashhiru bi uyubil wilati wajen shahara aibuka na shugabanni yace wa zakara zalika alal manabir har yazo yana ambata haka akan mimbarori ko ambaton haka akan mimbarori yake cewa yufdi ilal faut yana ɗaya daga cikin abin da yake jawo husuma sannan kuma wa adami sami'i yana ɗaya daga cikin abin da yake kawo rashin jin nasihan wa ta'a sannan yana daga cikin abin da yake jawo rashin da'a wa nasihan a lura da kyau wannan kuma zantuka ce waɗanda suke masu kyau yace sai a waye gari la yanfa'u ba zai yi amfani ba walakin na tariqatal muttaba inda salaf an nasihatu fi ba bainahu abun da yake gabata a tsakanin watan su magabata a wajen nasiha tsakaninsu suke wa junansu wa baina sultan da kuma waɗannan sarakuna ɗin ko kuma kace ce waɗannan shugabannin da kuma rubutu da suke rubuta su tura musu ko su aika musu lokacin da fitinar saiduna usman ta afku shashin waɗansu mutane sun samu saiduna usama ɗan zaidin Allah ya kara masa yadda sai suka ce masa ala kallimu usmana ba za ka yi magana wa usman ba haka suka ce masa faqala yace innakum tarawna anni la ukallimuhu gani kuke bana masa magana ko illa usmi'ukum oke so kuke sai na jiyar da ku nasihar da nake masa kafin yake tabbatar muku ina masa nasiha kenan mm sai na fito fili ina ce masa kaza kaza kaza shi ne kenan ina masa nasiha yace inni ukallimuhu fi ma baini wa bainahu ai ina masa magana tsakanin mu duna an aftaha amran ba tare da na bude wata kofa la uhibbu an akuna awwala man fatahu bazan so in zama ne ne farkon wanda zai bude wata kofa hmm. ma'ana wato wata kofa wanda za ta iya kawo matsala kenan idan ka duba cikin majmu'u fatawa a shah bas mujalladin takus shafi ɗari biyu da goma zaka ga wannan batu din to sarki zaki idan muka duba duka wannan fa a babi ne na wallahi uslubi kuma uslubin nan kaga na so mu je kasin na gaba sai in yi batu akan maganar uslubin nan sarki zaki na okay to mm. wai wani hau wani gwamnan banza mara takaici sakarai dan siyasa wai wani ya shiga cikin magana wai dan an bashi gwamna kai da jiha ce aka baka kuma iya shekara takwas ce zaka kuma ka Allah ya barka kai shekara takwas ma kana gwamna fa walakanta ce zaka yi addinin Allah ne ka taba waɗannan da kake gani na rantse da Allah ba sun kare ka ba kai sai ka kare su da ɗan kuɗin da kake samu na gwamnati ka ba